أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين allazina azhaba Allahu anhum ar-rijsa wa tahharahum tathira wa ba'd yawa musulmi asalamu alaikum wa ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan bayanai masu tarin albarka bayanai wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah yau darasin mu zai kasance dangane da abin da ya shahi kana'a da kuma hakikaninsa idan malaman akhlaq sun yi bayani kan kana'a me suke nuhi da shi menene kuma hakikaninsa menene bayanai wanda suka zo daga manzon tsira Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyalan gidansa tsarkaka dangane da abin da ya shahi kana'a insha Allah don cikin wannan darasi din zamu ji muna fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfani mu cikin abin da zamu ambata malaman akhlaq suna cewa dangane da kana'a wahiya diddul hirs wa kulluha wa Sharfun wa وشرف وعز wa وحرية laha suna cewa ita ƙana'a, watan kenan mu za mu iya cewa da hausa watan isuwa da abin da ya shiga hannunka kuma ya yake ya zamanto ka isu da shi kuma ka wadatu da shi wannan shine ma'anin ƙana'a, malaman akhlaq suna cewa ƙana'a tana kishiyantan hirs watan yawan kwaɗayi kenan a cikin abin da bai dace bai zamanto an nuna kwaɗayi da raƙuwa zuwa gare shi ita ƙana'a dukkaninta yabo ce sannan kuma dukkaninta izza ce sannan kuma dukkaninta ɗaukaka ce ga zuciya hakanan kuma ‘yanci ce ga zuciya kenan cikin ƙana'a zuciya tana samun izza zuciya tana samun ɗaukaka zuciya tana samun ‘yanci tun kana neman zuciya mai izza to in ka kai ga zuciyan da yake da ƙana'a to sai ka tsaya hakanan in kana neman zuciyan da ke da ɗaukaka da yake da ‘yanci in ka kai ga zuciyar da yake dauke da kana'a sai ka tsaya saboda kana'a shine ke ba zuciya izza shine ke ba ta ɗaukaka shine ke ba ta yanci saboda ita kana'a ba ta da naƙasi ko kuma wani cuta tare da ita dukkaninta yabo ce dukkaninta ɗaukaka ce dukkaninta izza ce dukkaninta yanci ce ga zuciya kenan duk mutum da ya lizimto da kana'a to shi ma na ɗauke da waɗannan sifofi wanda suke abin yabawa ne abin godiya ne duk wani ma'abucin hankali duk wani ma'abucin neman sa'ada duniyarsa da lahiransa yana fatan ya kasance yana da ita me ma'anan kana'a malaman akhlaq suna cewa wa huwal iktifa bi qadri al-haja wa darura min al-mal wa ghayrihi min umuri duniya. dunya ta suna cewa ma'anan ƙana'a shine ya kasance mutum ya isu da gwargwadon bukata gwargwadon abin da kake bukata ya zama to ka isu da shi kada ka je hiye da hakanan kada ka wuce iyaka kada ka ƙetare iyaka wannan shine ma'anan ƙana'a gwargwadon abin da yake laruranka gwargwadon abin da yake bukatanka sawa'an ya kasance dukiya ne kuɗi ne ko kuma wani al'amari daga cikin al'amuran duniya ya zamanto kana isuwa da mikdari wanda yake gwargwadon bukatanka mikdari wanda yake gwargwadon gwargwadon kenan lalura wannan shine kana watan kenan ana bukatan ya kasance mutum ya tsaya gwargwadon bukatar shi gwargwadon lalurar shi kada ya zamanto mutum ya ci fiye da bukatan shi kada ya zamanto mutum ya sa fiye da bukatan shi kada ya zamanto mutum ya zauna a muhalli kenan fiye da bukatan shi in yi haka bai yi kana'a ba ya wuce gona da iri kenan amma ya kasance cikin rayuwa sau'an cikin al'amarin dukiya ne ko kuma wasu al'amura na rayuwa na daban ya kasance mutum ya isu da gwargwadon bukatar shi gwargwadon lalurar shi wannan shine ma'anan kana'a ginin wahiyar sifatun fadilatun wahiyar min a'zamil wasa'il lilwasul ila sa'ada al'abadiyya wata ita kenan kana'a tana daga cikin sifofi wanda suke suna da girman gaske kuma suna da kima sosan gaske kuma suna taimakawa tana taimakawa tana da kan siffofin da suke taimakawa ya zamanto mutum ya kai ga sa'ada wadda ta kasance ta hal abada ta duk lokacin da ya kasance mutum yana lizamtan kana'a to yana cikin hanyar sa'ada yana cikin hanyar tsira kuma tabbas zai samu tsira wanda yake shine abin fatan duk wani ma'abucin hankali duk wani ma'abucin addini walƙanu murtahun au murtahul bal wato mutum da ya kasance kanu mutum ne mai yawan kana'a mai isuwa da abin da yake gwargwadon bukatan shi gwargwadon laluran shi cikin al'amarin dukiya ko kuma cikin al'amura na duniya to shi ya kasance murtahul bal to wanda yake kenan yana cikin natsuwa hankalin shi kwance baya da wani damuwa yana cikin raha yana cikin rahan hankali yana cikin rahan zuciya baya da wani matsala mutafarrigun ila al-ishtigal bi amr din wa suluki tariq al zai kasance yana da daman da zai farraga lokutan shi gaba daya a cikin samar da al'amura na addini hakanan kuma a cikin ayyuka wanda mutum zai bi ya zamanto ya samu su kama koran tashin alkiyama wannan shine hakikanin kana'a a mahanga na malamai na akhlaq kenai kasance mutum ya isu da gwargwadon bukatar shi gwargwadon laluran shi cikin al'amura na duniya ko kuma cikin abin da ya shahi dukiya ko abin da ya kama da hakan kada ya zamanto ya wuce iyaka kada ya yi tanadin abin da ba zai iya ci ba kada ya tanadin abin da ba zai iya sa ba ka ya tanadin abin da ba zai iya zauna ba a ciki wannan shine kana'a in eh, yi haka ya yi kana'a tana daga cikin manya-manyan sifofi masu kima wanda suke ba mutum daraja suke ba mutum ɗaukaka suke ba mutum tsarkin zuciya da izzan zuciya da kuma 'yancin zuciya sukan ce tana daga cikin sifofin da suke taimaka ya zamanto mutum ya bi hanyar tsira ba ta da wani damuwa ba tana daga cikin sifofin da suke ba mutum natsuwa da kuma kwanciyar hankali a cikin wannan duniya din wani lokaci ma sai ya kasance mutane suna ganin mutum da yake da kana'a kamar wani mutum ne wanda yake mawadaci alhali talaka ne saboda mai saboda ya iso da gwargwadon bukatar shi baya roƙon mutane bai ƙanƙan da kanshi wurin kwaɗayin abin hannun mutane baya gudu bayan duniya abin da Allah ta'ala ya azurta shi shi ne yake isuwa da shi gwargwado komin ƙanƙancin shi kuma ya yarda da shi kuma yana gode ma Allah subhanahu Ta'ala akan haka saboda haka sai mutane su rika ganin cewa mawadaci ne yana da hali alhali ba haka bane shi yasa da yawa wanda suke sifantuwa da wannan sifa ta kana'a sun kasance a zahiri mutane suna musu kallon mawadata ne wannan sai zamanto yana ba su izza mutane suna girmama su sai kasance wannan yana ba su ɗaukaka mutane suna darjanta su sai kasance sun kasance ‘yantattu wani bai isa ya bautar da su ba saboda dama ba su gudu bayan duniya barantana wani ce sai ya bautar da su sannan zamanto ya ba su ita sun iso da abin da ya shiga hannunsu sun isu da abin da suka samu na abinci ko abin da suka samu na tufa ko a mahallin da suka samu na zama sun isu da shi kuma sun yarda da shi wannan kenan shine abin da yake ba mutum izza a cikin duniya kuma yake ba shi ɗaukaka kuma yake ba shi daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala hakanan kuma a wurin mutane wannan shine hanya tsarkakakke kuma wanda yake maɗaukaki wanda yake taimaka ya zamanto mutum ya samu sa'ada cikin rayuwar shi na duniya da na lahira shi yasa ma za mu iya gani cikin hadisai na ma'asumai alaihi musallam muna iya ganin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake bayyana hakikanin kana'a da kuma abin da take iya sababawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kun qani'an takun ashkaran nas ka kasance mutum mai kana'a sai ka kasance mafi godewa ga Allah subhanahu wata'ala a cikin mutane to kana ganin shi mutum da yake da kana'a ko doshe yakan gode ma Allah ta'ala sai a ɗauka cewa shi mawadaci ne Allah ya masa komai baya da wata matsala alhali ba haka bane shi ya isu ne da abin da Allah ta'ala ya bashi shi yasa kuma yake gode ma Allah subhanahu wata'ala akan haka kuma ya kasance baya da damuwa gani da abin da ya shigo shi saboda haka mutane suna ganin shi da kima mutane suna ganin shi da izza kuma a koda yaushe ana ganin yana gode ma Allah subhanahu wata'ala wannan dunna ta aji ne da kuma asar wannan muke iya gani mutum zai same su sakamakon me sakamakon ya yi iltizami da kana'a sakamakon ya yi riko da kana'a sakamakon ya siffanto da kana'a hakan muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake bayyana wannan hakika shi ma yana cewa alqana'atu malun la yanfad yake cewa qana'a dukiya ce wadda ba ta karewa idan mutum yana da qana'a ko da yaushe zai ga cewa yana cikin wadata ba a ihsasin cewa shi talaka ne ba ya shi cewa shi talaka ne saboda mai saboda duk lokacin da ya samu gwargwadon bukata gwargwadon lalura to ya wadatu da shi kuma ya hada da shi dama alaman wadata shine ya kasance baka bukatan hiye da bukatanka baka bukatan hiye da laluranka kuma akan istimrari to duk lokacin da ka buƙaci wani abu za ka same shi gwargwado abin da kake buƙata gwargwadon laluranka kenan kamar kana tare da dukiya ce wadda ba ta karewa kamar kana tare da dukiya ce wadda take da mai kowa take da istimrari saboda haka kuma ƙana'a sheki ke ka haka nan amma da a ce mutum ya mallaki dukkanin duniyan ga in dai bai da kana'a to ko da bai gode ma Allah ta'ala ko da yaushe kun baya ganin wannan wadatan nashi ko da yaushe yana ganin cewa shi baya da saboda haka duk dukiyar da aka gare shi ta isa ta ruwa masa asiri ba ta isa ta kare shi daga wulakanci ba wurin neman hiyar da hakanan to amma in yana da kana'a ko da bai mallaki komai ba gwargwadon abin da ya shige shi gwargwadon abin da ya same shi kuma ya warware masa bukatansa kuma ya ɗauke masa lalurarsa to shikenan ya ishe shi sai ya gode ma Allah ta'ala akan haka mutane suna kallon shi a matsayin mawadaci shi kan kan shi yana ganin ya wadatu hakanan kuma Allah ta'ala zai sa albarka cikin abin da yake shigo shi sai zamanto ko yana rayuwa ne cikin wadata ko yana rayuwa ne a cikin istimrari na wadata bai buƙatuwa zuwa ga wani hakanan kuma ba zai zub da mutuncin shi ba ya nemi abin hannun wani saboda haka ba zai yadda wani ya bautar da shi ba domin ya ba shi abin hannunsa ya isu da abin da ya shigo shi saboda haka yana da tare yana tare da dukiya wadda ba ta karewa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cikin wannan hadisin alqana'atu malul la yanfad waƙa na al'amarin haka yake ƙana'a dukiya ce wadda ba ta karewa saboda wannan sifofin da take ɗauke da shi da kuma irin natsuwan da take ba shi wanda yake sifantuwa da ita hakanan akwai wani ibara shi ma na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne yake bayani dangane da ƙana'a yake cewa alƙana'atu kanzun la yafna ki cewa ƙana'a wani taska ne wanda yake bai karewa kowa na fata ya kasance yana da wani taska wanda ta hanyar wannan taska din ne arzikin shi yake bubbugowa duk lokacin da ya bukaci wani abu sai dauko daga gare shi yana da bukatan wani mastari wanda yake na arziki duk lokacin da ya bukata ta nan ne yake samu to ya lizamce kana'a duk wanda yake bukatan haka to ya lizamce kana'a in mutum ya lizamce kana'a to kamar ya mallake wani taska na arziki wanda yake baya karewa kinan wannan yana nuna mana hakikanin kima da kuma daraja da kuma muhimmanci na sifa ta kana'a da kuma mutumin da yake sifantuwa da kana'a duk lokacin da mutum ya sifantu da kana'a to zai kasance ya wadatu duk lokacin da mutum ya kasance mai kana'a zai kasance yana tare da taska zai kasance yana tare da dukiya wadda ba ta karewa zai kasance yana tare da ɗaukaka zai kasance yana tare da izza zai kasance yana tare da yanci saboda haka <clears throat> lalle muna iya ganin hakikanin kana'a wata abacewa wadda take abin yabo kuma abin bege wanda ya dace kowanne daga cikin ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya samar da wannan sifaɗin tare da ita saboda wannan bayanan da muka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da fa'idanta da hakikaninta yana bukatar ya kasance mutum ya yi kokarin sifantuwa da ita za ta magance masa dewa daga cikin matsalolin da yake fama da su na duniyarsa da lahiransa da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin